shugaban mali traore yana birnin paris da ke ƙasar faransa inda zai tattauna da shugaba hollande akan hanyoyin shawo kan matsalar mali a ƙasar masar kuwa gwamnati na shirin sayar da hannayen jari irin na musulunci domin bunƙasa tattalin arzikin wannan ƙasa wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce za a iya amfani da ƙwarin da ake ci wajen yaƙar yunwa a duniya baki ɗaya. a afirka ta kudu latoya buthelezi wanda aka fi sani da toya delezi na janyo hankulan masoya daga afirka da ma sauran duniya baki daya ɗan um, kwallon kafa ingila david beckham zai ritaya daga wasan kwallon kafa a ƙarshen wa'adin kwallon kafa na wannan shekara